يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a yau wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha nawa ga watan ko ashirin ga watan biyar kenan ashirin ga watan biyar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne mashi na shida ga watan bakwai bakwai ne bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya ina yi mana barka da warhaka idan ba a manta ba a wancan lokaci mun tsaya a ƙarshen babin da yake magana akan zakka a cikin littafin umdatul ahkam yau za mu tashi babu sadaqatul fitri haka ne ko wannan kuma shine jerin darasi na nawa 31 kenan muakkad ba ko dai na 30 ko 31 saboda an dai ba bane na manta 31 darasi na 31 babu sadaqatul fitri babin da zamu tashi akan shi yau yana magana akan sadaqatul fitri wato zakka ta da kai wadda ake yi a ƙarshen azumin watan ramadana الحديث الثاني والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة wannan shine jerin hadisi na ɗari da saba'in da biyu a cikin littafin an abdullahi bin umara radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi dan umar allah shi kare yadda a gare su shi da mahaifinsa قال يتي فرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر من ذا الله ترى دا منشن الله تبتع دريش يا وجبتا ذكر في الدكي لفظ فرض ينا نفن يا وجبتا دا فرض دا أوجب دا كتب وما تصرف منهما da duk yadda aka juya su ko fi'ili madi ko fi'ili mudari mabni lil fa'il mabni lil maf'ul ana amfani da waɗannan kalmomi don nuna wajabci cikin shari'a idan aka ce kataba ya wajabta haka kuma ba an wajabta sananne ne wanda ya wajabta shine wa Allah madaukakin sarki kutiba alaikum alqisasu fil qatl kutiba alaikum idza hadara ahadakum al mota in taraka khayran al-wasiyatu lil da wal aqrabin bil ma'ruf kutiba alaikum al-qitalu huwa kurhun lakum haka kuma farada ko furida idan yazo cikin hadisi ko yazo cikin aya abinda yake nufi wajabtawa farada an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi ya wajabta sadaqatul fitri zakata fiddakai to anan gurin sai yace au qala ramadana ina ganin ba haka yake ba sadaqatul fitri min ramadana au ramadana fi ramadana kenan ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakar fiddakai da ake yi a cikin watan ramadana ko a ƙarshen watan ramadana ya wajabta akan wa ala zakari wal unsa akan mace da namiji wal hurri wal mamluk da ɗa da kuma bawa duk an wajabta fitar da zakatul fitar a kansu lafazin ala abin da yake nunawa an wajabta a kansu to amma idan muka kalle su a jere azzakar wal unsa mace namiji sannan kuma alhur wal mamluk ɗa da kuma bawa cikin su wanda wajibci ke hawa kansa kai tsaye shine namiji kafin mace sannan kuma ɗa kafin bawa domin bawa baya da mallakar abin hannunsa ballantana a tilasta masa wani abu cikin dukiyarsa al'abdu wa ma malaka mulkul li bawa da abin da ya mallaka duk mallakar ubangidansa ne da haka sai malamai suka ce a nan gurin ba wai an wajabta bane a kansu a'a wanda yake yana da ahaliya na a wajabta masa to an wajabta masa wanda baya da ahaliya cancantar a wajabta masa to an wajabta wa mamallakinsa ma'ana an wajabta wa namiji shi a karan kansa sannan kuma an wajabta wa mijin mace idan yana da mata dole ya fitarwa kansa ya fitarwa da matarsa ba ita za ta fitar a cikin dukiyarta ba sannan an wajabta an wajabta wa ɗa shi a karan kansa sannan kuma an wajabta wa mai mallakar bayi ya fitar wa bayinsa komin yawansu komin su dan shi bawa ba zai fitar daga cikin dukiyarsa ba haka mace ba za ta fitar daga cikin dukiyarta ba ina fatan kun to menene gurgudan abin da za a bayar sai manzo Allah ce sa'an min tamri sa'i daya na dabino aw sa'an min sha'ir ko kuma sa'i daya na sha'ir sa'i shine mudannabi guda hudu mudannabi guda hudu shine yake yin sa'i daya mudannabi kuma an riga an san meye mudannabi wanda ake awo da shi idan aka auna daidai guda hudu ya zama sa'i daya kowane mutum za a fitar masa sa'i daya idan gidanka kai da matanka da 'ya'yanka ku goma ne zaka fitar da sa'i goma kenan idan ku biyar ne zaka fitar da sa'i biyar wato abin da za a fitarwa namiji shi za a fitarwa mace abin da za a fitarwa yaro karami shi za a fitarwa babba ba a cewa shi babba a fitar masa sa'i biyu yaro jariri sa'i daya ko babba sa'i yaro jariri rabin sa'i kowa sa'i guda za a fitar masa ba bambanci bainal zakar wal unsa wala bainal kibari was sigar yara da manya duk ɗaya ne hukunci wannan sa'i za a bayar ko dai na tamr dabino aw sa'an min sha'ir ko kuma sa'i dana sha'ir sha'ir dangin kayan abinci ne wanda bamu da shi a nan yawanci a kasar larabawa yake kala abdullahi dan umar yace bayan ya rawaito wannan hadisi fa nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala sagir wal kabir yace abinda manzan Allah faɗa kenan ya ce daya na dabino sa'i daya na sha'ir amma fa'adala adala bihi sai ko mutane suka karkatar da wannan hukunci na manzan Allah zuwa ga nisfa sa'in min burrin cewa idan alkama ce zaka fitar to zaka bayar da rabin sa'i ala sagir wal kabir sawa'un babba zaka fitarwa ko yaro zaka fitarwa ma'ana dangin kayan abinci da gero da shinkafa da masara da maiwa da dabino da sha'ir duk kowanne za a fitar da sa'i daidai amma alkama za a fitar da rabin sa'i a nan gurin abdullahi da umar sai nuna mutane ne suka tafi da wannan hukuncin akan haka to a nan dai ce fa'ada labihin nasu sai mutane suka karkatar da wannan hukunci ko suka canja wannan hukunci daga sa'i ɗaya zuwa ga rabin sa'i idan alkama ce sahabi ne ya ce sai mutane sai kai haka suwa yake nufi da kalmar mutane sahabbai da kuma tabi'ai tunda abdullahi dan umar yana daga cikin sigaru sahaba wato yara daga cikin sahabbai da haka galibin waɗanda ya girma da su tabi'ai sun fi yawa sama da sahabbai ina fata an fahimta da haka ya nuna da sahabban da suka yi ragowa a wannan lokacin da tabi'an da suka zo a wannan lokacin wato sun yadda da cewa a bayar da rabin sa'i idan alkama ce amma dangin sauran kayan abinci za a bayar da sa'i guda guda sannan kuma da ya ce da bihin nasu idan ya ce mutane a wannan lokaci baya nufin faga magarin mutane wanda suke kan titi kowa da kowa malamai idan eh, wanda ba malami ba baya da cewa cikin addini sai dai a faɗa masa ya aikata da haka idan suka ce mutane kawai suka yi shuru suna nufin malamai idan suka ce ajma al muslimuna ba sa nufin kowane mutum sai an ji an tuntube shi an ji ra'ayinsa malamai mujtahidai ake nufi idan suka ce musulmai sun yi ijma'i suna nufin mujtahidai na musulmai sun yi ijma'i wanda ba malami ba a tambayar shi ka yadda ko baka yadda ba amma malami shine za a ce ya me kake gani dangane da wannan fatawa menene ijtihadin kai kai gare shi yawanci suka amfani kalmar suka faɗi kalmar ko su ce almuslimun suna nufin al'ulama ko su ce annas ha kuma suna nufin al'ulama ina fata an fahimta وفي لفظ أو لفظ qabla تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة za a bayar da wannan zakatul fitr din ne tun kafin mutane su fita zuwa ga yin sallah wato tun kafin a fita sallar idi ake son a fitar da ita wato a nan gurin mun fahimci hukunce hukunce kamar haka na farko dai wajibcin zakatul fitr na biyu wajibcin na ya shafi kowa da kowa ba bambanci tsakanin mace da namiji yaro da babba da kuma bawa da da an gane ku sannan abu na uku mun fahimci cewa lalle ana fitar da ita ne kafin mutane su tafi sallar idi sannan kuma mun fahimci cewa kowane mutum za a bayar da sa'i guda ne a sauran dangin kayan abincin da ba alkama ba idan alkama ce kuma za a bayar da rabin sa'i الحديث الثالث والسبعون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو ساعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى بدا من هذه يعدل بدين قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi na 173 daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare yadda a gare shi ɗaya daga cikin al-ashratu mubashara bil janna kenan kala yace kunna nu'tiha mun kasance muna bayar da ita ita me zakatul fitr fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin annabi tsira da mun ci tabbata gare shi sa'an min ta'am sa'i daya na abinci aw sa'an min tamrin ko sa'i ɗaya na dabino aw sa'an min sha'ir ko sa'i ɗaya na sha'ir aw sa'an min min ko sa'i ɗaya na cikui ai kun san cikui waɗansu su ce cuku waɗansu su ce cikui aw sa'an min zabib ko sa'i ɗaya na zabib zabib shine busasshen inabi falamma ja'a muawiya lokacin da muawiya ya zo to me yake nufi da lokacin da muawiya ya zo in ma dai na nufin lokacin da muawiya ya zo daga sham inda yake gwamna ya same mu a madina in ma yana nufin lokacin da muawiya ya zo a matsayin halifa zai ɗauki manonin guda yayin da muawiya ya zo waja'at samra'u wannan zai ƙara mana bayani irin nau'in alkamar da ake kira samra'u ita ma ta zo alhintatu samra'u nau'i ne na alkama ba a noma ta a ko'ina a wancan lokaci sai a kasar sham mutanen madina ba su santa ba saboda haka shi muawiya ya zauna a can ya zama gabna da zai zo daga can wurin ya zo a madina sai ya taho da irinta ya taho da ita mutanen madina sai gani so karba su ma suka rika amfani da ita to lokacin da muawiya ya zo kuma ya zo da nau'in alkamar da ake kira as-samra'u ita ce wadda manzo Allah ya ce wa al-hiddatu as-samra'u ma saminat azarikum ma'ana a cikin hadisin da ya ga an ɗauko amarya za a kai yake tambaya menene wannan aka ce amarya ce za a kai kuma ya ce amarya za a kai kuma aka yi shiru ba a cewa komai sululu haka za a kai amarya ba wata magana sai suka ce me za mu ce ya manzo Allah manzo Allah ce ku ce atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum a cikin harshe fa laulal hintatu samra'u ma azrat sama samidat azarikum eh yana cewa wato ba dan alkaman na yar kasar shamun ba ai da yan matan ku su yi jiki ba ma'ana ashe tana gina jiki ita wannan alkamar ma'ana cikin abin da za su faɗa kenan wajen kai amarya manzo Allah ya yi izini da wannan cikin hadisi as-samra'u din kenan da muawiya yazo kala sai ce ara muddan min hadhihi ya'dilu muddaini yace ni a fatawata ni a ganena, a hange na ina ganin mudu ɗaya na wannan alkamar yana daidai da mudu biyu na sauran kayan abincin da ba ita ba yana nufin darajarta da kimarta da abin da ta kunsa na gina jiki mudu ɗaya nata yana daidai da mudu biyu na sauran kayan abinci to kaga anan gurin idan za a fitar da sa'i a sauran kayan abinci sai a fitar da mai rabin sa'i a wannan to a wannan hadisi abin da za mu fahimta wannan kamar istihadin muawiyah ya zo ya samu mutanen madina a wannan tsari suna fitar da sa'i guda guda a dangin kayan abinci da ya zo da alhamdatu samra sai ya ce da su ni ko abinda nake gani wannan ita ka daya madadin mudu biyu mudu daya madadin biyu qala abu sa'id abu sa'id da khudri marwacin wannan hadisi ya ce amma ana amma kun ganna nan fala azalu ukhrijuhu ba zan gushe ba ina fitar da sa'i guda sa'i guda kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na kasance ina fitarwa a zamanin manzon Allah ko alkama ce ko ba alkama ba ni dai ba zan bayar da rabin sa'i ba sa'i guda zan bayar kaga kaga nan wurin sahabbai wancan ya dauki fitawa wancan ya dauki fitawa da ko ba wata rigima da suka yi ko ba su raba masallaci ba kuma ba wanda ya ce komai a ce. wannan ya dauke da wasu wancan dauke da wasu ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ba zan gushe ba yana fitar da ita aka haka to wannan magana Abu Sa'id al-Khudri ya mayar da martani da wannan kalma don a tsammaninsa Muawiya ko kuma abin da ya bayyana a zahiri ba ma tsammani ba a fahimtarsa a iya ganinsa Muawiya ya ba da fatawa ne da mai sa. da saboda haka shi kuma sai ya tsaya akan doron nasi ya ce wannan abin da ka gani kenan amma mu tun da lokacin manzon Allah haka muke fitarwa shi kenan amma ko shakka ba ba akwai hadisi da manzon Allah ya nuna a fitar da rabin sa'i idan alkama ce in kuma sauran dangin kayan abinci ne a fitar da sa'i guda ina fata an fahimta wannan akwai hadisi duk da bai zo cikin riwayar sahihain bukhari da muslim ba da haka shi abdul ghani bai kawo shi anan ba tun da sharadin abinda zai kawo anan na hadisi shine mattafaka alaihi shaykhan hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaki don haka duk abinda bukhari da muslim su yi ittifaki akai wai shi ba zai kawo shi a nan ba ko da ya inganta dan ya kauce wa sharadin littafin sa ina fata an fahimta mala ce ma yu'khadhu min al abin abinda za a iya koya cikin wannan hadisi na farko wujubu zakatul fitri Wajabcin zakatul fitr wato wajibi ce ya fitar da zakatul fitr wa huwa ijma'ul muslimin wannan ijma'i ne na musulmi gaba ɗaya li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama li qaulihi kai domin faɗin sa shi Abdullahi dan Umar da yace farada nabiyyu lafazin farada wanda ana amfani da shi don wajibta abu waɗansu kaɗan daga cikin malamai suka ce ba wajibi wuce mustahabi ce suka ce lafazin farada la yadullu ala alwujub domin lafazin farada yana nufin qaddara yana zuwa alfardu bi ma'ana at-taqdir kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa da rijal nasibun mimma tarkal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarkal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur sai sai me nasiban mafruḍa ay nasiban muqaddara nasiban muqaddara haka farada yana zuwa bi ma'ana anzala innal ladhi farada alayka yani anzala ko da ke wani zai iya yin tawil ya ce fara ba faraba alayka alquran a awjaba alayka al'amala bil quran kuma tawilin ya zama karbabbe na biyu an tukhraja an kulli muslimin sagirin aw kabirin zakarin aw unsa hurrin aw abd kowane mutum sai an fita masa zakatul fitr mace ko namiji yaro ko babba bawa ko da na uku annaha la tajibu alal janin zakatul fitr ba ta wajaba akan jariri واستحب كثير من العلماء إخراجها عنه amma da yawa daga cikin malamai suka ce mustahabi ne idan matar ka tana da juna biyu in ka tashi fitar zakatul fitr ka fitarwa har cikin mustahabbanci hukunci ne na shari'a yana buƙatar dalilin da zai nuna shi domin hukunci-hukunci hukuncin haka su wajibi mustahabi. da kuma haramun da makaruhi kowane ɗaya daga cikin waɗannan yana buƙatar nassi da zai nuna shi idan babu nassi ba za a ce istihbabi ba na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya bayyana shine ya wajabtawa mace namiji yaro babba idan an ce sagir kaga ai an riga an haife shi amma wanda yake ciki ba a kira shi da suna sagir sai dai a ce janin ne eh, jariri kenan janin ko da yake lafazin janin zai dauki ma'anar jariri tayi ai tayi a cikin dabbobi ne ba cikin mutane ba amma jariri ma da an haife shi kenan shine ni ma na gani jariri an riga an haife shi kenan a hausa idan an ce jariri an haife shi kenan to amma wanda yake ciki bai sunansa ta yi fa in dai a real hausa ce tafi sabi lallai na dabbobi ne dan tinkiya ko dan hmm? arowa ke daga dabbobi to shi kenan da wani kenan malamin hausa ne ba mu sani ba gasa ma'ana dai dan mu san cewa lafazin aljanin in za mu fassara shi da larabci muka ce jariri to bai ba daidai domin janin yana cikin kina domin dukkan kalmar da ta gino akan jimin da nonon guda biyu janana wanda shine za a yi da gamun ɗaya cikin daya ce janna ya jinnu dukkan wannan kalmar tana nuna at-tasattur wal khafa boyuwar abu da rashin fitowar sa fili kaga jariri ko a boye yake bai fito fili ba dan yana ciki da haka Allah ce ma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban kaga janna alaihi al-layl yani azlama alaihi al-layl satara alaihi bi zalami daga nan aka samu aljinnu wato aljanu kenan saboda boye a boye suke ba a ganin su sannan daga nan kuma aka samu aljannatu ita kanta gona don gona wadda ta haɗu da lambu ita ce ake kira aljannatu wadda idan ka shiga itacenta da shukin shukenta za su boye ka daga nan aka samu aljunnatu garkuwa wanda idan an kai maka sara ko an jefe ka da mashi ko an harbe ka da kibiya za ta kare ka kaga ta ɓoye ka aljunna garkuwa kenan to daga nan kuma aljaninu din kenan kaga duk inda kalmar ta yi tasarrufi a cikin larabci abin da take nuna koyuwa ba abin da yake fili ba yace faqad warada an as-sahabati annahu kana yujibuhum ikhrajuha an al ya zo daga sahabbai waɗansu daga cikinsu yakan ba su sha'awa su ga sun ba da fatawar cewa a fitarwa da ɗan da ke ciki kafin haihuwarsa wa kana usman yukhrijuha anil hamli aidan usman dan affan ya kasance ciki da ake da shi ma wato yakan fitar masa da zakatul to amma dai kamar da na faɗa duk wannan a iya ijtihadin sahabbai ne a iya ganin su amma nassi na hadisi bai nuna haka ba na hudu zahirul hadith tahdidul ikhraj min al ashiya a zahirin hadisi za mu ga za a fitar fitarwar zakatul fitr ne cikin waɗannan jerin ababen da aka ambata ko dai tamr ko sha'ir ko akib ko zabib ina fata an fahimta ko kuma albur wato alkamakin yace zahirin hadisi kenan wal mashhur min mazhab al imam ahmad abin yake shahararre a mazhabin imam ahmad bin hanbal annahu la yujzi ghayru hadhihi al ashiya' babu yanda za a yi ka fitar da zakatul fitr ba daga wannan abin da hadisi ya kidaya ba ma wujudu min ha matakar akwai ɗaya daga cikin wannan to bi halatta ka fitar da jinsin kayan abincin da ba wannan ba na'am wa ikhtara shaykh al-islam ibn taymiya jawaza ikhrajiha min quti baladi ibn taymiya yace a abin da yake garin ku shi ake ci da shi za ka fitar da zakatul ko da waɗannan ne da aka lissafa a cikin hadisi ko kuma ba wannan ba ai kaga nan ba ba a faɗi gero ba ba a faɗi dawa ba ba a faɗi maiwa ba ba a faɗi shinkafa ba to amma idan ita ce abincin garin ku shikenan sai a ce sai ka je ka nemo cikui ka fitar da shi ina fata mu fahimta walau kadara ala al-asnaf al-mazkura ibn taymiya yace ko da mutum ya sami ikon fitar da alkama ko wancan sai yaki sai ya fitar da gero matukar geron shine mafi rinjayen abin da ake ci a garin su ko ya fitar da masara matukar masara ita aka fice ko shinkafa mata shikenan ya daidai wa huwa riwayatun an al-imam ahmad wa huwa wa qawlu akthar al-ulama wannan ita ma riwaya ce da imam ahmad bin hanbal sannan kuma shine ita shine zancen da mafiya yawan malamai suka tafi akai wa afdalu hadhihi al-asnaf وغيرها من أنواع الأطعمة أنفعها للمتصدق عليه wani zai iya ce maka to an riga an lissafa cewa akwai batun alkama a zakatul fitr sannan akwai sha'ir sannan akwai dabino sannan kuma akwai cikui to wanne ne yafi shine mala yace wanda yafi ta fuskar falala wanda zai fi yawa wanda ka ba sadaka amfani shi bai zai fi masa amfani me ya fi so to shi ne ya fi falala a wajen Allah ina fata an fahimta don kaga sadaka yana da kyau ka kalli maslahar wanda zaka ba a cikin harkar sadaka لأنه الذي يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم dan babban abin da ake so mutum ya samu wadata a ranar idi to sai ka bashi abin da ba shi ya fi so ba kaga bai wadatu ba kenan sai ya nemi wancan wanda yake so ashe a nan gurin babu laifi idan kana da waɗansu mutanen da su ka samu baiwa zakatul fitr ko kuma kayan niyyar bana wani da wani zan ba bai shi wani mai kafi sha'awa ne a cikin dangin kayan abinci yace shinkafa kaga ba za ka je ka so masa masara ba sai ka so shinkafa ka fitar in kana da halin a alkama sai ka so alkama a gero dawa masara wake sai ka saya sai ka bashi to wannan za ka samu fifikon lada kenan ta wannan fuska abu na biyar zahiru hadisi abi sa'id أن الواجب ساع سواء أكان من الحنطة أم من غيرها yace idan muka kalli hadisin Abu Sa'id al-Khudri zamu ga shi abin da yake nuna wa wajibi ne mutum ya fitar da sa'i guda sawa'un alkama ce ko wuninta wa huwa madhhabu Malik wa Shafi'i wa Ahmad wal jumhur wannan shine mazhabin Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma mafiya yawan malamai وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ من الحنطة نصف ساع أبو حنيفة إن دي الكبة آئية بايد رب ساعي وابن القيم يميل في الهدي إلى تقويته تقوية أدلته ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad kansa ya karkata zuwa ga cewa eh in dai alkama ce a bayar da rabin sa'i ya karfafa dalilan da suke nuna haka wa ktara hadal qawl shaykh ibnu taymiya ba ya zaɓi wannan zancen wa qala huwa qiyasu qawli ahmad fil kaffarat wannan shine yafi dacewa da ɗayan magana ta imam ahmad a cikin abin da ya shafi kaffara da haka dai kamar yadda na faɗa don tun da zahirin hadisi duk da baya cikin bukhari ko baya cikin kai abin da bukhari da wasu suka ittifaki a kai mutum ya fitar da rabin sa'i idan alkama ce in kuma sauran kayan abinci ne ya bada sa'i guda to sannan mm, wani zai iya zuwa wanda ya iya musu ya ce da kai ya za ka ce zan fitar da shinkafa ko wake ko gyada misali ko dawa ko masara bayan ba sa cikin nassin hadisi hadisi ya kirga a tamru dabino a shair da kuma sha'ir al albur al wanda wannan ba sa ciki sai ka ce da shi to ai zan iya fakewa da maganar Abu Sa'id da ya ce kunna nutiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'ami lafazin ta'am lafazin ta'am yana gaskatuwa akan dukkan ma ya qatatu bihin na abinda mutane suka mai shi abinci in dai dangin kwaya ne to ya zama ta'am kaga anan wurin gyada tana cikin ta'am haka gero haka dawa haka masara haka shinkafa ina fata mu fahimta lafazin ta'am ya ce ce mu a nan gudu in ba haka ba idan mutum ya zo ce dole sai waɗanda aka kida ya sai mu ce a to ai manzo Allah ya faɗi ta'am sannan kuma ana iya yin kiyas waɗannan ababai me bambancin su da dawa ko shinkafa ba wani bambanci ta fuskar awo ko ta fuskar abinci wannan abinci ne wannan abinci wannan auna ake da budu wancan ba auna ake da budu sun yi kamance sai da ta fuskoki da dama wanda hukunci zai iya zama ɗaya abin da ya shafe su qultu wal ahab wal al madhhab al awwal yace wai abin da fi dacewa shine mazhabin farko shi wannan inda wannan malamin kenan Sheikh Abdullah Bassam shi yana ganin cewa ka dauka a kowanne sai zaka bayar babu wani ihtiyati bayan ga hadisi kaji ana ahwad wa ahwad to babu hadisi na shida wal afdal ikhrajuha fajr yawm al eid qabla salati yace wai mafifici shine a fitar da ita a asbahin ranar sallah kafin a tafi sallah wa huwa fuqaha'il madahib al-arba'a wannan shine malaman fiqh mazhabobi guda hudu suka faɗa fa inna ikhrajaha ba'da salati fa in akhrajaha kai ba'da salati fa inda al-hanabila yukrahu yawm al-eid ah fa inna ikhrajaha ba'da al fa inda al-hanabila yukrahu yawm al-eid wa yahrumu ba'dahu inda al-hanabila wa fitar da zakatul fitar bayan an dawo daga sallah makaruhi ne a wurin malaman hanabila inda ya ranar idi da ranar idi kuma yakan zama haramun a wajen waɗansu daga cikinsu wa inda gairi min da bahir fuqaha wa inda bin hazm tahrimu ta'khiriha an salati lima rawa al-bukhari wa amara biha an tu'adda qabla khuruj an-nas ila salat ibn hazm yana ganin cewa haramun ne kai jinkirin fitar da zakatul fitr har a dawo daga idi wannan haramun ne ce don ya kafa hujja da wannan hadisin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila salat an yi umarni mutane su bada zakatul fitr kafin mutane su fita sallah wali ma rawa abu dawud wa ibn majah fa man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat abu dawud da ibn majah sun rawaito hadisi maza Allah ya nuna duk wanda ya bada zakatul fitr kafin sallah to ta zama zakatul fitr karbabbiya wanda bai bayar ba sai da aka dawo daga sallah to ta zama sadaka cikin sadakoki na yau da gobe wal haqqu anna aba muhammadin as'aduhum bi isabati dalil wal qawl bihi Allah hakikanin gaskiya a nan Abu Muhammad shi fi kowa dacewa da dalili na shari'a wato yana nufin Ibn Hazm abin nufi bai halatta baka jinkirta fitar da zakatul fitr sai an dawo daga idi bai halatta ba waɗanda suka ce makaruhi ne kaɗai ba su dace da dalili ba a'a bai halarta ne bane kai jinkirinta kuma ma dai abin da yake zahirin nasti shine dukkan wanda bai bayar da zakatul fitr ba sai da aka dawo da idi to ba zakat bai yi zakatul fitr ba ba bambanci tsakaninsa da sarka ce yau da gobe kamar yadda wannan hadisin ya nuna na Abu Dawud da Ibn Majah to amma magana malam cewa mafi kyau a fitar da ita da asubahi ranar idi mafi kyau a fitar da ita tun idi ya rage kwana biyu kamar yadda aikin sahabbai ya nuna idan ya rage kwana biyu idi ana jibi sallah tun daga yau za a fitar da zakatul fitr domin abu hurairah daga cikin masu tada zakatul fitr kuma ya kasance yana zama tun kafin idi da kwana biyu yana tara zakatul fitr ina fata mu fahimta wannan shine abin da ayyukan sahabbai suka nuna daga nan har zuwa ranar idi din da safe kafin a tafi sallah abu na bakwai wa hal yajuzu taqdimuha qabla lailatul eid a iya ba ta ita kafin daren idi ذهب أبو حنيفة إلى جواز تقديمها لهول أو هولين قياسا على زكاة المال شي أبو حنيفة يجي آآ زكاة الفطر تنا تسي ko ta baɗe Allah ya kai ba ma maganan kabi idi ne wa zahaba shafi'i ila wa zahaba shafi'i ila jawaz taqdimiha min awwal ramadan shafi'i kuma yana ganin ya halatta a fitar da ita tun farkon ramadan wa zahaba malikun ila annahu la yajuzu ta'jiluha mutlaqan ka salati qabla waqtiha imam malik yana ganin bai halatta ba ka fitar da ita a farkon ramadan a'a ka bari dai sai an je karshen ramadan to shine fi dacewa da daidai ala kulli hal da waɗannan ikhtilafat ne na malamai abin da yake ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan sahabbai fitar da ita kafin idi da kwana biyu ko kafin idi da kwana daya ko da safe kafin a tafi idi din sallah shine lokacin da ake fitar da zakatul fitr lalle mutum ya yi iyakacin kokarin sa ya ga ya fitar a wannan lokuta kada ya bari har a dawo daga sallah domin idan ya bari aka dawo daga sallah to shikenan ta riga ta wuce yanzu kawai za a ba shi ladan sadaka ne ta yau da gobe ba ladan zakatul fitar ba lokacin ta ya riga ya wuce to sai kuma wata mas'ala cewa shi zakatul fitr menene alakanta da azumi don akwai hadisai da suka zo waɗanda suke nuna zakatul fitr ta da azumi alaka ce ta in baka yi ba ba za a karba azumin ba to duk hadisin da ya nuna haka hadisi ne da'ifi ya da asali akwai hadisan da ke nuna cewa ana rataye zakatul fitr tsakanin sama da kasa ta bar kasa ba bude mata kofar sama a azumi kai ana rataye azumin mutum ya bar kasa kuma ba bude masa kofar sama ba har sai ya bada zakatul fitr wannan duk hadisi ne da'ifi ba su da asali azumi daban zakatul fitr daban rashin yiwuwar wancan baya cutar da ladan azumi an gane ko sai babi na gaba kenan ko sabon babi ne ko kitabu tiyami ko kuma je karshe ne ni da ilin tafi na nan gurin mun je kai kitabu tiyami wato za mu shiga babban babi da yake magana akan asiyam idan an ce asiyam ana nufin azumi azumi ibada ce mai falala cikin ibadoji lafazin asiyam idan an ambace shi a larabce yana nufin kamewa ko daina abu akan ce sama anil kalam ma'ana ya daina magana ko ya daina zance to amma idan an ambace shi a shari'ance ana nufin daina cin abinci tun daga lokacin da alfijir yake to har zuwa lokacin da rana za ta faɗi da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah wannan shine azumi a istilahi an gane ko sannan azumi ibada ce mai falala daga cikin ibadoji domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa dukkan wanda ya azanci ne daya yana neman yardan Allah ubangiji ta'ala zai nesanta shi daga wuta tsawon tafiyar shekara saba'in. kuma wani mutum ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa nuna min aikin da zai kusantar da ni aljanna ya nesantar da ni daga wuta sai manzon Allah ce alayka bisiyami fa innahu la misla la in azumi baya da abin da yake makamancin sa kuma ga hadisul kursi da cikin bukhari wanda Allah madaukakin sarki ke cewa dukkan aikin da dan adam yayi to yana da lada iyakantacce sananne illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bi sai azumi ni kadai ne na san ladansa kuma ni zan yi sakamako da shi kaga duk wannan na nuna falalar azumi kuma a cikin kofofin aljanna akwai keɓantacciyar kofa da aka bude sunanta ar-rayyan an keɓance ta domin masu azumi da haka dai azumi na da matukar falala kuma azumi na daga cikin dangin ayyuka da suke kankare zunubin mutum idan mutum yana da ayyukan barna da yawa azumi na sa a kankare masa su to gashi kuma azumi na ramadan rukuni ne cikin rukunan addinin musulunci guda biyar kitabu siyam الحديث الرابع والسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah shi kare yadda a gare shi ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn kar ku gabaci ramadana kada ku taryi ramadana ta hanyar yin azumin yi ne ɗaya ko yi ne biyu da nufin cewa bari mu tare shi da yi ne ɗaya ko biyu in ya dace da ramadana to shi kenan mun yi ramadana in kuma ya dace da azumin sha'aba an ya dace da sha'aban to shi kenan mun yi nafila maza Allah ce bai halatta ku yi wannan ba la taqaddamu asalin salata taqaddamu yace illa rajulan kana yasumu yawman sai dai ga mutumin da dama ya kasance a al'adarsa yana azantar wani yini sananne sai kuma yinin ya dace da ƙarshen wata falye sunhu to sai ya zance shi kamar ka dace dama kana yin azumin litinin da alhamis lokaci bayan lokaci ya zama al'adarka to sai zanto litinin din nan ta faɗo ita ce yinin ƙarshe a cikin sha'aban to sai ka yi da niyyar azumin litinin shikenan ya halatta ko litinin din nan ya dace ita ce rana da ya rage saura kwana biyu ramadana ya shigo sai ka azanci litinin ɗinka da niyyar yin azumin nafila na litinin babu laifi a kanka ko alhamis babu laifi a kanka shine illa rajulan kana yasumu yawman falyasum sai mutumin da ya kasance dama ga al'adar sai yana azumin wani ne sai kuma ya fado a karshen sha'ban to wannan sai ya kayan sa ba ruwan shi to me yasa aka hana wancan na farko me yasa aka yi izini ga na biyu shi na farko an hana shi لأن نيته مترددة بين siyamin النفل wa siyamin fard niyyarsa ya raba ta gida biyu ya ce idan ramadana ne shikenan na dace da ramadana idan ba ramadana bane shikenan na yi sha'aba shi baya so samu kansa cikin kuskure kuma so yake fitar daga cikin safani sai yi wannan dabara to kasancewar niyya din nan bata fada kan ibada sananniya guda ɗaya ba shi yasa manzo Allah ya hana amma wanda yana da tabbas din azumin litinin ne zan yi ba ruwan shi da matsala bai raba cewa yau in ya dace karshen sha'ban ne to shikenan nafila ne in ko ya dace da farkon ramadan ne to ya zama ramadan a ba zai yi ce haka ba shi da ma kawai yi niyyar azumin litinin ya yi niyyar azumin alhamis to kaga wannan ba za a hana shi ba li'anna niyyatahu jazima niyyar sa kashiya ce kan ibadar da ya fata wato ba a son mutum ya raba niyya haka gida ina fata an fahimta yace ma yuqadu min alhadith da za a koya cikin wannan hadisi na farko annahyu an taqaddumi ramadana bi siyami yawmin aw yawmayn hani da shari'a ta yi dangane da mutum ya riga ya ramadana da azantar yini ɗaya ko biyu shari'a ta hana wannan na biyu ar-rukhsatu fi zalika liman sadafa qabla ramadana lahu 'adatu siyam wato an yi rangwame ga mutumin da hakan ya dace da dama kafin ramadana kafin wato kafin ramadan din ya dace da azumi da ya saba yi a wani lokaci sananne ka yawmil khamis wal ithnain kamar azumin litinin da alhamis na uku min hikimati min hikimati zalika wallahu alam yace yana daga hikimar haka ko da ke Allah ya fi sanin meye hikimar tamyiz fara'id al ibadat min nawafilha lallabe tsakanin farallai da nafilfili wal istidad li ramadan bi nashatin wa raghba kuma ana son mutum ya kasance ya yi kimtsi don fuskantar ramadan da karsashi da kuma kwaɗayin zuwan ramadan din ya kuna siyamu shi'ara zalika ash-shahr al-fadil al-mubayyiz bi kuma domin azumi din ya zanto kamar ita ce babbar alama na wancan mafificin wata wato watan ramadan wanda da shi aka fifici ramadan akan sauran watanni wato abinda mala yake so ya ce a nan gudu ba a son kai azumin karshen sha'ban saboda me saboda ka rabe tsakanin farilla da nafila sannan kuma saboda ka samu wani hoto na kwana ɗaya ko biyu wanda zai baka nishaɗin tariyar ramadan ɗin da kwaɗayin yinsa sama da in ka gaji yadda kanka da azumi da yawa a kwanakin da suka wuce na kafin ramadan to sai ramadan ɗin ya zo baka da kwaɗayinsa ko kuma baka jin bambanci tsakaninsa da kwanakin da kai baya to shi kuma so ake ramadan ɗin ya kasance yana da wani ɗanɗano na musamman a zuciyarka tarban da za ka yi mishi a zuci wato na azumin da zaka yi ya kasance ya tsara na sauran azumi da kake a sauran lokuta domin azumi na sauran lokuta na fila ce ba farilla ba wannan kuma farilla ne ko da sun zama farilla kamar azumin bakance to ba rukunai bane su rukunai na addinin musulunci irin yadda ramadan ya zama rukuni na addinin musulunci kaga muhimmancin da zaka bashi da dalalai da marhaba din da aka ke son kai da shi ya shan bamban da sauran an gane ku الحديث الخامس والسبعون بعد المئة حديثي ندريد سبعين دبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبد الله بن عمر يقول ناجي من زن الله سنانا من شان الله سبت قريش هنا تيوا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له manzo Allah ce idza ra'aytumuhu fasumu idan kun ganshi to ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu fa aftiru idan kun ganshi kuma ku ajiye azumi fa in gumma alaikum idan an yi muku limshi wato rana bata fito ba faqduru lahu to ku kaddara masa kwanaki 30 a nan gudun manzo ce idan kun ganshi wato shi wa kenan aha shi jinjirin wata eh, a farkon wata kenan fasumu to ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu kuma idan kun ganshi fa aftiru kuma ku ajiye azumi cikin lafazin cewa idza ra'aytumuhu wannan ya nuna wajabcin azumi yana ratayuwa ne da ganin wata din ba da lissafin kalanda ba dole sai ka gani dan lissafin kalanda aka lissafo Ramadan tun kafin ya tsaya yanzu mun san rana kaza ga Ramadan zai tsaya rana kaza gurgurdan yadda kalanda ta nuna to za mu gina akan wannan lissafin na kalanda ta yadda idan mun zo ba sai mun kalle yamma ba a'a ba za mu gina akan sa ba Allah bai ratayar da hukunci da lissafin kalanda ba Allah ya ratayar da hukunci da ganin ido shine idza ra'aytumuhu idan kun gan shi don haka dukkan jumhurin fuqaha kan haka suka tafi in ba yan kaɗan ba cikin albagdadiyyun min almalikiyya waɗanda suke ganin a iya lissafin kalanda ba sai an tsaya an kalli yamma ba amma dai zancen su bayi da asali ko tushe zance mai asali ko tushe shine za ra'aytumu sannan karkashin wannan idza ra'aytumuhu idan kun gan shi ana nufin idza ra'aytumuhu kullukum aw idza ra'ahu ba'dukum idan kun ganshi ku duka ta yadda sai kowa ya gani ko kuma yan wani bangare daga cikin ku so gani sun dauke wa sauran abinda zai fi dacewa da shari'a abinda zai fi dacewa da hankali shine idan wani bangare na cikin ku so gani ba sai ku duka kun gani ba abinda sanace shi zai fi dacewa da shari'a na farko dai a aikace a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam galibi ba shi yake ganin wata faɗa masa ake an gani sai ya shelanta shi kenan sai a ɗauki azumi sannan ma an fito wani lokaci ana son a ga wata duk mutane ba su gani ba sai abdullahi dan umar shi kaɗai ya gani ya ba da labari kuma aka yi umarni aka ɗauki azumi gaba ɗaya a gari a madina kakam ta shi kaɗai ya gani da aka gaskata shi da aka ɗauka to kaga wannan shari'a ta nuna mana cewa ba sai kun gani ku duka ba sannan kuma hankali dan na ce hankali ba ya nuna cewa ba sai mun gani mu duka ba a hankalta ma ya kamata idan wani sashi ya gani ba sai mun gani mu duka ba domin idan aka ce sai kowa ya gani mutane ganin su mataki mataki ne ganin wani ya fi na wani yamma saboda tsufa ko dan saboda larura da ke idan mutum wani yaro ne amma baya ganin nesa saboda haka ba lalle bane ya ga wata din wani kuma dattijo ne amma yana da kaifin gani zai iya gani wani kuma saboda tsufa din idan sa ya rauni ba zai gani ba idan ka ce sai kowa ya gani za ku yi abin nufi gari kamar barno ba yadda za a yi mu ɗauki azumi sai ranar da wata ya fito kowa ya gan shi to ina jin ko hakan ba za ta yi ba sai bayan wata ya kwana biyu ko uku kila ma sai ya kai biyar wani zai iya gani to sai a ce ya jama'a ba wanda ya rage wanda bai gani ba eh ba wanda ya rage to mu tashi da azumi gobe kaga <laughs> ban tsammani akwai hankalin da zai faɗi wannan sannan kuma duk da haka ko ya kai sha biyar ga wata makafi ba za su gaishe ba to kaga idza ra'aytumuhu wannan yana idza ra'ahu ba'dukum domin ba yadda za a ku duka ku iya ganin sa kenan to wannan shine ya dace da shari'a kuma shi ya dace da hankali wajen ganin wata kenan to sannan anan gura akwai matsala idza ra'aytumuhu idan kun gaishe sai ya kasance na ga wata na zo na ba da labari aka yadda da gani na kaga duk gari za a dauka sai ya kasance na ga wata na zo na faɗa aka ce ƙarya ne ba mai yadda da ganin ka ba ni kuma na tabbatar na gani to a nan gurin ni a karan kai na yaya zan yi zan iya ɗaukar azumi ne kaɗai tun da na gani idan kuma sha ne zan iya sha ne kaɗai tun da na san na gani ni na san ba ƙarya nake ba tsakanin da ubangiji kawai waɗanda na faɗa ne ba su yarda da labari na ba saboda wani dalili da su suka sani amma ni na san da gaske nake to hakikanin gaskiya a nan wurin waɗansu malamai suna ganin cewa wajen ɗauka za ka iya ɗauka wajen ajiyewa ne ba za ka ajiye ba haka waɗansu malamai suka rarrabe in ɗauka ne za ka ɗauka gari an ƙeda da kai kashi ka ɗauki azumin ka amma aka zo ka ce kuma na gani aka ce ba za mu yadda ba gobe sallah suka ce to anan ba za ka ajiye ba tare da mutane na ba za ka ajiye baka kadai dole ka bi mutane ko ajiye tare ko da ka ɗaukar ka kadai haka suka ce ko da talatin da waɗansu kuma suka ce a'a wato ba bambanci tsakanin gani da ɗauka tsakanin lokacin ɗauka da lokacin ajiyewa abin nufi za ka iya ɗauka kai kaɗai ka ajiye kai kaɗai tun da ya ce za a aitu kai dai ka gan shi saboda haka manzo Allah na magana da kai fa su mu wa idza ra'aytumuhu fa afsihu sannan in ba a yi daga nan kawai babu hali ka ajiye kai ka dole ka bi ka bi jama'a kamar yadda ɗaya daga cikin ɗaliban umma na Aisha da ya so ya dauki azumi shi kadai ya ajiye shi kadai ta ce masa a'a abinda manzo Allah yake cewa as-sawmu yawma mai an-nas wal fitru yawma yuftiru an-nas wan nahru yawma yanharu harun nas azumi ba a kida ya azumi a ganin mutum ɗaya ko kuma tsirarin mutanen da ba su da yawa sai ranar da mafiya yawa suka yarda cewa yau azumi ne ko da an samu wadansu tsaro ba su yadda ba shi kenan za a yi ha kuma sallah ita ce ranar da mafiya yawa suka yadda ko da an samu wadansu yan tsaro sun yi tumbe sun ce mu yadda ba sannan kuma layya ita ce ranar da mafiya yawa suka yadda kamar yadda wancan hadisi na umma na Aisha ke nuna wanda kuma hadisi ne sahihi ina fata an fahimci wannan ma'ana idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytum fa'tu fa in ghumma alaykum lafazan ghumma alaykum bi ma'ana ustutira alaikum idan an suturce wata din muku gan shi ba kila abin da ya suturce shi din nan ghaib ne ko algamam kila ma abin da ya suturce shi din nan katarun ne kamar kura ko hazo ba ku samu ganin sa ba duk dai hukuncin sa dai gumma alaikum kenan sai manzo Allah ce faqduru lahu lafazin faqduru na nufin wato ko kaddara fitowar sa washe gari domin daga alqadru ne ko alqadaru akan ce alqadru bi iskanid dal alqadaru bi iskanid dal duka abin da yake nufi a wato bi fatih dal abin duka wani abin da yake nufi wato takadiru shay kaddara abu an gane ku kaddara abu kaddara abu kuma ka dauka kawai gobe zai fito in dai yau ba ganshi ba ka dauka gobe zai fito banda yau yau bai fito wake saboda an yi girgije ko kuma an yi hazo to gobe ko da girgije ko ba girgije ko ga gani ko ba gani ba kawai ka kaddara mai ya fito shine faqduru lahu akwai waɗanda suka fassara alqadar din da ɗaya daga cikin ma'anoninsa shine at-tadyiq ta abu da Allah ya ce wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah to kaga alqadaru a cikin wannan ayar na nufin at-tadyiq ta abu kamar da Allah ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi ay fa dhanna an lan nudayyiqa alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu to anan gure idan sun ce ka kuntata sha'ban din ma'ana ka dauka ya tsaya a yau tunda an yi girgije haka wadansu suka dauka to amma gaskiya wannan fasarar ba ita za ta dace da daya ruwayar hadisin ba daya ruwayar hadisin ta fito karar ta ce fa in gumma alaikum fa akmilu salasai sha'bana 30 yawman idan an yi muku girgije ko an yi muku hazo to ku ƙara sara sha'aban din ya ce ka kwana talatin kaga shine faqadru lahu ana eh faqadru lahu ko faqadiru bi kasr dal ko faqadru domin shi ai aka dauke shi a matsayin a qadara yaqdiru wato babin daraba yadribu aka dauke shi kuma qadara yaqduru babin nasara yansu to amma dai a riwayar hadisi kamar yadda zo cikin bukhari da muslim ya zo bi bi dal faqadru lahu wato manzo Allah ya faɗi kalmar ababin nasara yansuru kenan an gane ko faqduru lahu ma yukazu min alhadis abin da za koya cikin wannan hadisi na farko anna siyama shahr ramadan mu'allaqun bi ru'yati an-nas aw ba'dihim lil hilal wato azumin ramadan an rata yadda shine ta hanyar ganin mutane game da wata su duka ko kuma wani sashi nasu wa raddabnu da kai al ta'liq al-hukm bihi ala hisab al-munajjimi ibnu daqiq al a cikin littafin ihkam al-ahkam yayi raddi ga mutanen da suka ratayar da ganin wata a lissafin kalanda shine wato hisab al-munajjimin wato a lissafin masu ilimin tauraro kalanda kenan yace a ba za a yi wannan ba wa bayyana sana'ani annahu amru ala hisabihim sanaani a cikin littafin Um, al'udda na shi yake cewa wato inda a ce ganin wata zai yi ne ta hanyar lissafin kalanda a ɗaukar azumi zai yi ne ta hanyar lissafin kalanda to da yan kaɗan ne mutane mutanen da suka san lissafi da wanda ba su san lissafi ba ta hanyar kalanda suwa suka fi yawa wanda ba su sani to kaga kenan ba wanda zai azumi sai waɗanda suka san wancan lissafin kai da baka sani ba kai sai a faɗa ma kuma ba za ka yi ta kalidi ba sai ka koya ka sani sannan ka yi aiki da shi kaga yana da wahala an gane ku ce, wa shar'u mubinun yin alama ya al shari'a kuma ana gina ta ne kan abinda mafi yawa suka sani ba wai yan kaɗan ba wa kazalika zalika fitr mu'allakun bizalik haka ajiye azumi ana ratayar da shi ne da ganin wata abu na uku annahu in lam yura hilalu lam yusumu illa bi takmili sha'ban 30 da yawman idan har ba a samu ganin jinjirin wata ba to mutane ba za su yi azumi ba har sai sun cika sha'ban ya zama kwana 30 وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان 30 يوما haka ba za su sha ruwa ba in ba su ga wata 29 ba har sai sun cika ramadan din ya zama 30 abu na hudu innahu in hasala ghaibun aw qatar aw qatarun qaddaru iddat sha'ban tamama 30 yawman idan an samu girgije ko wato hazo qaddaru iddatu shabana tamama 30 yau sai mutane su kaddara cewa to shaban zai kai 30 kenan kawai tunda dai bamu gaishe bai wa an gingiji to kana zai kai 30 kenan wa qala sana'ani jumhurul fuqaha wa ahlul hadith ala anna al-murada faqduru lahu ikmalu iddati 30 yawman kama fassarahu fi hadithin akhar abinda sana'ani ya fassara hadisin kenan na biyar annahu siyam yawm 30 min sha'ban ma al-ghaib wa nahwihi wato an fahimci cewa ana yin azumi a ranar talatin na sha'abana ma algaimi wani hauki tare da girgije wato da wannan sama na za a ɗauka sai washe gari a ɗauki azumi kenan to ina ga sai mu dakata a nan ko saboda lokaci ya riga ya ja wani farko kenan hmm. shin idan aka yi amfani da na'ura aka duba ya halitta a ba za a yi amfani da na'ura ba mutum zai amfani da ganin sa na fi sabilillahi yin amfani da na'ura yana daga cikin zurfafawa cikin addini wanda Allah bai wajabta maka wannan ba tunda da manzo Allah ce za ra'aytu muku yana nufin ru'ya adiya gani a al'adance ba da yin amfani da na'ura ta kusanto da nesa ba sai mu dakata a kira sallah sannan sai an su tambayoyi assalamu alaikum